بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم يا سليم القلب قد أحييت قلبي بالوصال بالمنى حفظتني والقلب بالوسواس قال انقطاع من حبيب منك وللقوال قال يا قلي البال قد بلبلت بالبلبال بال بالنواصر زلزلي والأقل بالزلزال زال يا قسيما بطنه في سن خلق مستقيم يا هديما كشاه يا هديما كشه في خلق قلبي منتقم يا منير وجهه في طي قدي مقتدم يا رشيك القد قد وسط قدي فاستقم في الهوى وفرد فقلبي شاغل الأشجار قال يا مطيع ضده لا يتم ان النص للهوى لم أعني منك مثل الغيث يا هميلي للهوى يا حديث السن ذا الوجه المنير المستوى ya asiri da kwadda haddadan musaddifin nawa abratiwa da kuma aini min ka ya zarka da kai ko ya kalim alkalbi ya mai kubutaccen zuciya yana nufin mandan Allah sallallahu alaihi wasallam kad tabbas a hanyar yadda kalbi zuciya ta bil saboda saduwa da sanka bil muna saboda gura ta gura ko almuna baiwa harrasta ne ka girgiza ni walƙalbu shi kuma zuciya ga ya zarfafa ko ya halaka bil wasu da wasu bin ƙita'in saboda yankewa min daga habibu wani babban masoyi miƙiwale kwaɗan harshe na alƙawali mai yawan magana ƙal shi kuma su ya ce ya kaliyar ya mai wufantacce zuciya ka tabbas balbalta ka musibantar da ba zuciya ta. ko ka na ba zuciya ta bilbal ba da musibu binnawa saboda nisa zalzalta ne sai ka girgiza ni wal shi kuma hankali bil zalzali saboda girgirar zuciya za shi ma sai ya gushi ya kasiman batnuhu ya mai madan kwarin ciki mustakim wanda yake cikakke fi husnul khalqin a wajen kyan halitta ya hadiman kashhu ya mai ainihin wato Maɗankwarin sasanni muntakin wanda yake yin azaba fi kabdi kalbi a cikin tsakiyar hanta zuciyata ya muniran wujuhu ya wanda fuskarsa take da haske muktatim wanda kuma yake boye fi tsayi kalfi a cikin nadin nan na mutuwata a tsayi ya rafi kalkaddi ya mai daidaitacciyar tsayuwa kad tabbas kawasta ka daidaita kaddi tsayuwata da haka ni da aka daidaita tsayuwata fastakin ka tsayu fil hawa a cikin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka watsar da duk wani abu wanda ba son annabi fa qalbi kaga zuciyata shagilul ashgali abin nan da yake shagaltar da shagalce shagalci ga ya riga ya zurfafa cikin ta ya mutsi an rabbahu ya wanda yake bin ubangijin sa la yattabi in nafsal hawa baya bin son zuciya dan aini hawayen idona. misal gaisa kwatankwacin girgije ya hami yana kwarara lil hawa saboda so minka daga gare ka ya rasulullah hmm. ya hadisa sunni ya mai sababbin shekaru wanda aka ba shi annauta zal wajhil munir ma abucin fuska mai haskakawa al mustawa wanda yake madaidaici hmm. ya asil al khaddi ya mai santsin kunduguki ko hmm. kunduguki finnawa saboda nisan da kai mun haddaddan hawaye ya tsaga kaddi kundu hukina abaraki hawaye na wadu mamako ne wa aini idanuna kuma ya zalkali ya wannan masoyin ko ya zalkali ya wanda zuciyarsa ta wafinta da komai khal ya gudana minka saboda soyayya daga gare ka haka sun ce ya zalkali ko ya da khalil ne fari da لولا sai كم da lura من wani جميل qasadta al نلت منه ملء باع قد كفاك من توا قلت هذا النيل من ضب ألي بي هوى كم تسقي ضمرة الأشاك قصاق الجوى كم تسوق الحتم من ساق أن الخلقال قال إن صدري ثابت في حب مرء ذي قوى إن شوقي في أجل هذا في المنى لا يضعوى إن بني هزل من حبه لا يستوى إن قلبي في ثمار من سكر إن قلبي في ثمار هاد من سكر الهوى فاسقني من فيك كون فيه سؤال لسان لست من يزكو بملك كل ملك ناسفا كل من آداني دين سفق الخصاق سفق الحصام ذاك كل فساد لدين المصطفى للحول حاد ساك للحول كو ميسانك للحول للحول فأقول لكوني أقول لحول لغت من وليه جميل جملة الأشياء شاق جد بتقبيل إليه قلب ذي المشتاق شاق كم صديوة النبي قصدت الخير كينف الهيلي كوسو حالتو من daga جميل jimilin kuma ta fuska mai kyau ma'abucin karfi kuma fuskan dan daga mabiya ne karfi ne nilta annabi ka samu minhu daga gurin Allah min aba'i na cikin gaban da kada ka fasa ya ishe ka min dawa da sayinwa tunda shi kaɗai ne Allah ya ce wala kan fa yuti ka rasuka ubangiji ya ba ka har sai kai yasa ga suka ce a aba'i wuti sai aka cire maf'ulun bihi asani sai aka bar daya dan ya nuna abin da za a bashi din yana da yawa kai waye ne ali ne ali an yama ka karya ba ka je ka karɓo doya ne ko kuwa hmm. an kawo eh, ba mu namu amma na shi na can to ka je ka karɓo ne kultu sai na ce haɗin nilu wannan kyauta min daga rabbin ubangiji ne aliyun maɗaukaki zai hawa ma'abocin sararin sammai da kasai kam sau da yawa annabi su saki kake shayar da zumratul ushaki taron masu bege ka shakar da su ga saƙa ɗan aljawa bakin ciki na rashin saduwa da kai kam sau da yawa annabi ta su ka koro alhatsa mutuwa min daga sakin kori yau mai kushe an sake kan kofin da ya riga ya hukunta anil kalkali dangane da munduwa ko sarka kasan munduwa hmm. abinda masarci ke daura haka ba haka hmm. yanzu ba ta amfani da shi ba inna sadari lalle dina sabitun ya tabbata fi hubbi a cikin san barkin wani mutum zikuwa jarin jarumta shada inna shauƙi lalle bai gina fi ajala hada saboda wannan da ajali hadar kenan la yar'awa baya tsawatuwa filmuna a cikin gurace guracen sanki inna badni lalle jikina fa hajil yaran an ci nama an sha nono dan aiki ba amma ina min hubbihi saboda san annabi la yastawa jikin ya ki daidaituwa inna qalbi lalle zuciya ta fi simari yana cikin wani mayafi min sukuril hawa na mayin san annabi wanda hada wato ya riga ya kada ko faske ni ka shayar da ni kamarin giya min fi ka daga bakinka ko ko hmm. alkalamu su. al-mushabbahu bil khamr kenan fasini ka shayar da ni khamran maganar annabi ta hadisai mai daɗi kamar giya min fika daga bakinka fihi a cikin wannan bakin na annabi wanda wannan wato giyan sal yake gudana kasal sali kamar ruwan daɗi ko kuwa inda kasan dama sukan wannan tashbihi ya yi ko kuwa irin wayan na abu in bakin ba sani ya wanka ɗauka kana fasuwa da sai la ilaha illallah ga wani ya ce annabi ya shayar da shi giya jama'a ina hukuncin wanda ya ce annabi ya shayar da shi giya kaga daga nan kawai ya ce to wannan tafki ne mai san abin da yake ko fa annabi ya fifici kulla mulkin nasu dukkan mulkin mutanen duniya amma baka zaman ba manya zuwa wanda yake yin takama da mulkin ta kuma mulkin kul dukkan man ada wanda ya gaba da dini ga addinin Allah za su su yaɗe in sufi faka takobinka alfusama ka tsauka yawa jini na wuce za ka kullu fasadi dukkan wata ɓanna da dinin mustafa ga addinin annabin zabi to sa ya kora kansa lil hauli ko dai zuwa ga tsoro ko lil hauli zuwa ga wuladanci ko kuwa idan haulu ne tsoro a haulul hashe idan hulu ne wuladanci ko lokuta annabi ta bayyana min wajen injimiri daga fuska mai kyau jumlatul ushaki taron nan na masu bege sha sun yi bege zuwa gare ka jud ka yi kyauta bai ta da bege ilaihi zuwa ga annabi kalbu zuciyar zul mustaqi ma bege ta yayi tsananin so zuwa ga annabi ko duk yi bege bi taqbilin da fuskanta tunda masdarin na kabbal bi a taqbila ko dai fuskanci ne abu ko kuma ya zama fuskanta ko ko sumbanta taqbil ko kuma gabatuwa ko ya munila husnuhu min injidil hajati fa nidda min izzin azizin ma yafuqul khalqaka من جنين رد أقطار البلاد بما يا غزالا قده في المشي كالأرماهما ريفه راه وما في غير تلك الراحرة لم يزل يمتاغ من ولا أمير في الجنا لم يزل يدل من الكفار في أرض لنا كل من أداه لم ينقل لذل في الدنا لم يزل يختار في جنات أدن من جنا من جنا بستان قد منك من جنا بستان قد منك كالسفاهفة قد ما أشفيتني مذ أنديتني قد ما أسرتني مذ بالنوى غيبتني قد ما أرضيتني مذ بالدنا غيبتني قد ما أفرحتني مذ بالأسى فافرحتني سر صب مزدا سر صب مزدنا في الحزن ما في الراحرة يا منيل حسنه يا وند سنسيك تيوا كوكوا ويا منيل يا من كوكا wanda husnuhu can sa yake da yawa wanda fa yayi tashin kanshi min indidil hajat da fito wajen ma'abucin bukata nilka ka samu ma ya fuƙul kalka abinda ya fifici halittu ta gabaki ɗaya wajen daraja ko ta ya wato gabaki ɗaya wajen daraja min izin na izza azizin magwaye kuma min gani daga Allah babban mawadaci wata ka horar da a tsara garuruwa ko ya ma'asharar jini wajen sinista ta sun an tamfazo min a tsakarar samawati wal arfi ko aksa sasannin albila da kafare ta zama da mashi ya gazala ya kai barewa ko يا رجل المشبه بالحسن والقد في المشي كالغزالة يا غزالة يا كي بريوة وند قده سيوصى في المشي أتكين تفيع كالأرماه كمما سوني داك أربي دسو ما سكي تفيع داك أغفا ريقه راونسا سا راهو كمن جياني وجناتي wa ma rahi ko kaɗan babu wata giya a raha da ake hutawa fi tilkar rahi gairi tilkar rahi in ba cikin wannan mai ba in ba cikin wannan giya ba ko ko wa ma ko rahi ko kaɗan babu wata giya a raha da ake hutawa fi gairi tilkar in ba cikin wannan ba lam yazal yamtahu man wala amirin firgina man duk wanda wala annabi ya ci bintar da shi amiran a matsayin shugaba to lam ya zalfi ya gushi ba yamta yana aunawa mutane silkina kuma yana cikin wadata ko kuwa lam ya zal annabi bai gushi bai yajlu yana yayewa min al-kuffar daga sharrin kafare fi ardin lana a cikin kasashen mu kullu dukkan wanda man adahu yayi gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lam yanqul ba zai kirantu ba zullun ga kasance fidduna a cikin wannan duniya lam yazal annabi bai bushe ba ko ko sai ka ce manjana duk wanda ya tashi ko kuwa duk wanda ya taso min daga min daga jana bustani da sannan na gona kaddin kuma tuminka daga gare ka ya rasulullahi ko fa wanda yake tashin kanshi kattufahi kaman afur to lam yazal bi bushe bai yartadu sai ya yi takama fi jannati adinin a cikin aljannar zama ko kuwa ko ka ce man duk wanda ko jana ya ɗaso janar allahu zukuna ko mm. min daga jana bustani da sannan na gonar kaddin kuma ka daga gare ka ya lallahi fa wanda ya tashin tsanfi kattu fahi kamar aful to lam ya zal ba zai gushi ba ko yana korarwa yana ɗibowa fi ta adin a cikin ainihin wato aljannar zama kattu da ɗai ko hmm. sun sanda An ne katsu da ɗai ma a ne ba ka warkar da ni ba mutum san da ne karamar da ni biljawa da bakin jiki katsu da ɗai ma a sarauta ni ba ka taɓa sa na farin ba ka taɓa ainihin wato faranta mare ba mutum san da gayyab da ni ka ɓoye ne binnawa da nisa katsu da ɗai ma a ne ba ka taɓa yardar da ni ba mutum san da gayyarta ne ka suturce ni biddana da ainihin wato rama ko hmm. san me yake faɗa a farkon albuga hmm? Hmm. na ga a ta kalmar tsana eh, eh. alfadari kuma ya faɗa a shirin ya ce shafa kulla kalbin min kulli illati kasu da ɗai ma a ta ne baka taɓa faranta min rai ba muskun san da a ta ne ka feke ne bil asa da bakin ciki surra don haka ka faranta ran surra sabban ka faranta ran mai bege ko hmm. surra sabban ka faranta ran mai bege mustun san daga da yawa ya gami fil huzna cikin baki ciki wanda maraha ko kaɗan babu wani ainihin wato hutu fi sirrahi in ba a cikin hutun ganin ka ba qaddama sha hubbuhu fi kulli batni warqada واختلاف القلب عن حبي لدين عن حبي لشيء قد غدا غير دين الله ذي إتمام وأد والندى قد كتمت الحب في قلبي زمانا فاقتدى در رجابي أدمع بالسر كالمصباح با من تمتع دار الدنيا دون أخرى قد قوى من تسمع وأدنى دون قلب قد هوى من يجاهد نفسهم في ترك الهوى قد هوى من يلمني في هوى حور الجوان قد جوى إن هذا الأمر لي من رب الفتاح تا نجني مما أولاك من فراق الصبحان من بآد من بآد قد قلبي ما قد الرحمن كان صار أبي حب من يرآ لدين الله صن نجني مما أقاسي إن حتفي لا نعان للنا قلب فقاسي قلب للخلال لان sha hakika ya yi tafiya mini hukku musamman don Allah sallallahu Alaihi wasallama bi kulli badu a cikin dukkan jiki na wartada kuma yi mai riga la'atu na ture fakka la'ana alaihi alkalba zuciya ta an hubbi an hubbil mishayin a kan wani abu kada da wanda yawa ya gari gare dinin in ba a cikin Allah ba shi Allah kuma zai ismami ma abucin cika wa'adin alƙawari ne wannan da kyau da ya ce ka rika addini zai ce da ka tukun an rika addini ko sai aka wake muku ko kuwa kada ka tantar hubba hakika na ɓoye so fi kalbi a cikin zuciya ta zamanin zamani mai tsoro fassada sai ya waye gari menene turu hawayen nan na jari admu'i wato gudana wato lu'ulu'un nan na jari adini wato gudanan nan na hawaye nan da yawa ya gari ne ya faru ba sai ya bayyana da bisirri da sirrin da ke cikin zuciyata na san annabi kalmis kalmisbahu kamar fitila ko kuwa kalmis ka zuciya da man tamatta a duk wanda ya ji daɗin dara duniya gidan duniya duna ukura in ba gidan lahira ya ji daɗi wato ka daga hakika ya halaka man tasamma duk wanda ya saurari wa'azin nafsin wa'azin rai shine inna nafsa la'amaratun bisu'i duna kalbin ba wa'azin zuciya ba to kada hawa hakika wannan mutumin ya fada cikin halaka ko tunda can ya fada ya ce wa man ya halil alaihi gadabi fa gada hawa man ya jahil don mutumin da ya kokari nafsahu garin sa fitar kilahin wajen barin wasa gada hawa hakika ya tattaro lafiya mai na hawa hmm. hawa kulla masjidin hmm. man yulmi duk wanda yake zargi na fi a cikin hawa ban horil ne wato mata masu farin ido da bakin ido algawani kuma kyawawa hmm. kama ta gani ita ke matar da ko bake kwalliya ba ta fito ko kuwa tana da to kada hawa to hakika shi ma fa ya riga ya halaka inna hada al'amur lalle wannan al'amarin fa na san annabi da san addininsa da san aljannarsa li inan sabitin ya tabbata gare ni kira ko kuwa hmm. a karɓo eh, malam mota kan fa bata nera saboda Allah wallahi jiya na manta an faɗa ma jiya lokacin da muka je ɗauko wannan kayi ko ɗaya saboda Allah amma yau ba sai ba a yau ba sai ba to to dai na raka dai yanzu ka turo yanzu tukun yanzu eh, ka turo yanzu ta a makaranta eh. Eh, to yanzu mu gani yanzu karfe nawa ne ka turo yanzu ka je ka ɗauko ta ka gane wani hmm. nura inna hada al'amura wannan al'amarin fali kenan ya tabbata gare ni kuma min rabbin daga ubangiji na alfattahi mai yawan buɗi ta kuma shi ya kaddara shi hmm. najjini Allah ka tsere da ni min ma'ulati daga abin da nake haɗuwa da shi min firafis sabbi na rabuwa da abin bege shi ne annabi hal wanda ya kusanta ko min bi'adin saboda nisa da masoyi kadda kalbi kai zuciya ta ta daga mata tsagi fa to amma ma kadar rahmanu duk abin da Allah mai rahama ya riga ya hukunta kana sai ya kasance fara da abi ɗabi'a na ya kasance hubba shine so man ga duk wanda ya ra'a lidinin lahi yake kulawa da addinin Allah sani kuma yake tsara addini jini Allah ka tseratar da ni ma daga abin da ƙoƙafi nake ɗandasa inna hatfi lallai mutuwa ta fa lana ya kusanto an kuma lokaci yayi lillana kalban Allah ka tausasa zuciya mu فقاتل قلب كاغا زوتشير بوش كاغا مي بوشاشي زوتشي اما لا لا يكن توسع صالح الله لك ما سوين شبه الله انتنا الله اوكوا وطمان ده كما ينا ده بوشاشي زوتشي يكن توسع صالح ما سوين شبه الله انتنا من بعد الصف دم العين كول كاف جاء زلت حول الدار كالمطرود ذي الاهات حار كنت في الدنيا كمن يسدى لتعذيب بنا في عرار الوصل عن الهدر كالقدار دار, دار لا ترى حلف الحشا من كثرة الإصفار لم تزل تبتال زهوا حول بيتي كاطبا لم تزل تمشي وتصني حب مرئ جالبا لم تزل تبني ثمار الحب دارا جالبا لم تزل تزور كبرا منك عني جالبا لا تدبر ففتى من قلبه الدبار جال منهبت الود مسطورا بهجب في اللواء قلت إني راجع توفيق قولي للقوى رب أسئل دورتي للنجم أعلى السواه مسجدت كل وسط مضطر بذي النار بذي النار الهوى لم أزل في النار والأولى بذي النار تاهت الأهلام من قصة شيطان قوى سؤل نفسي حب من قد زار بيتا قد سوى طيبة طابت بمن سر الوجود قد هوى تاح قلبي مضأة ومن تبريه الهوى ما أفاق القلب من طرفك السحارها من بآل الصب صب لبواد أبن به don ul'aina hawayen ido na ja ya gudana kalwar kafi kamar mamakon ruwa jiltu hmm. na yau haular dare gefen gida kalmatu da kamar wanda aka kore shi bil ahati ma abucin aiki har wanda ya rudi kuntu kasance fi duniya a wannan duniyar fa kamar yusula kamar wanda ake konawa binari da wuta da ta'azibu saboda azartawa a kasan annabi hmm. fi aghadul wasu da a cikin bujire wannan na ainihin wato saduwa da so sai na zo mantun anil hajji fursunan nan na kawar cewa da wanda ya dinga yawo daga nan zuwa nan kalgadda da kamar mai kuri ta haka latara halkai ma kada ka yawaita tafiye tafiye falhasha ni ma yanzu kaga kayan ciki na fa ta farfasa yake min kasaratul asfar saboda yawan kakkaɗewa ko hmm. sai zai zama takardu zai iya zama zama don gini na safar ko sannan zai iya zuwa ya zama to wannan shi ya alkatu yankewa ne lamta zalba ka gushe ba taftalu kana takama zahawan saboda girman kai haula bai ci gefen gida na ƙasiban kana mai zama kana gama fuska ka tsafa ko shi ne zama hada da hada fuska lamta zalba ka gushe ba ko tamshi kana tafiya wa ne kana yaban hubba mar'in san wani mutum jaliban wanda yake sadauki jagora wasu sun ce da zuciya shanye kuma yana magana So kuwa lam zalba ka gushe ba ta ni kana dinkar simarar hubbi ayan itacen nan na so ta halin tsawon zamani jaliban kuma kana mai tatsa lanka zalba ka gushe ba ta zuwaru kana tattaruwa kana takuruwa can me yake faɗa cikin suratul kafi hmm? cikin inda Allah madaukakin sarki yake magana rana tara ta idza ta tazawur to tana tattaruwa tana takura kibran saboda ganin kai mai girma ne minka daga gare ka anni jaliman sannan kana mai nisan nisanta anni daga gare ni la tajabbar ka kada kai girman kai falfata kaga mutumin da yake man kalbuhu zuciyarsa aljabbar ya zama mai girman kai ba halaka ne hukuntun hmm. kamun bura hmm. ko kuwa mustin sadda habbattu na sauka alwa da kwari hmm. ko kala habita min hadimiya ihbitu misra masturan ina abin sha makan cewa fi hujbin da hijabobi jam'u hijabin ko filliwa a cikin yashi wani shamaki ne yake shamakance mutum ba zai ga wannan da wannan ba a cikin yashi shine duwatsu da makamancinsu hmm. kultu sai na ce to in ni razi ni fa ina kaunar taufi ga dacewa kauli magana ta halil kuwa ya zamanto magana ne mai karfi hmm. rabbi ya ubangiji a ka taimaki hauhawar da gaurafi kafiwar hankali ladin najji zuwa ga tudu وهديناه النجدين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا في أعلى أتكم مكوي دوكك السواء ترقايا كوتكم كن مستن سند شددت ندور الوسط تكية تكينا ko mu'tarran ina mai tsaraituwa bimi bina bizannari da damara na alhawa na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa suke fassara shi da zinari da canjin inda canjin ya a tsaki ciki ya ke daura biyu to ban gushe ba dan azal ban gushe ba finna da a cikin wutan sar annabi wa aula dama ma abucin cancanta bi zinari da damara shine annar wuta wanda duk ya sanya janjami abin da ya fi cancanta shine an tafi lahira shi da wuta saboda ya yi koyi da wanda ba musulmi ba to amma shi nan azal ban gushe ba finnari a cikin wutan sar annabi wa aula dama mafi cancanta bidin nari bizizin nari ga ma'abucin ainihin wato jan ma'abucin damara ta san annabi nar shine wuta san annabin ko kuwa ta hatil ahlam hankula sun dimauci min daga kasa shetanin kogayya da shetan wanda gawa shi shetan ya halaka ulu roƙon nan su raina shine hubbu son man zara duk wanda ya ziyarci baitan wani gida shi ne annabi kadarsa kuma ya zauna a gidan wani gida ne wannan taibata ita ce madina wadda madina tsabar ta yi daɗi ba biman ga wannan da kada hawa ya tattaro sirrin wujud sirrin nan na talib ba ga wannan gurin akwai baro malam ba ko kuwa in zai tawili sai da ai a sai tsaibatan tsaibata madina tsabar ta yi daɗi biman ga Allah wanda kada hawa shi ya tattaro sirrin wujudi sirrin nan na talibai hmm. ko kuwa ko tsayibatan ko ita ce hmm. madina tsabat ta yi daɗi biman ga wannan da kada hawa ya tattaro wa ita madina ko daɗin ko sai dai gaskiya ita wuri hmm. amma a ce annabi shi ya tattaro sirrin talakai to kaga wannan maganan ma ne sai an nuna saha kalbi zuciya na ya rude mustun san da atahu ya zo masa me ya zo masa min tabrihil hawa na tsananin ainihin wato so ma a faƙa kalbu zuciya bai farka ba kalan ma a faƙa mustun san da har ya rude ko min tarfika daga ainihin wato magiftan idanun nan naka guda biyu a sahari marashin bacci ko kuwa ذرحوا اللذات واكثر ملحقا من آبدين قائم في سيف قوام بليل ساجد ناصر بالملة عابد جائد ذرحوا الجزلان واكثر ملحقا من ماجد جاحد حكني جاحد قرم سري عن شعار الآرعة عن شعار عن شعار الآرعة سيد في كل أمر جملة الأشياء شاف ناعل الماكوم والمكتوم للطاعات شاف صائم في سيف بالنقمة في الكفار حاف سيد في كل قد من صادة الآفاق قاف أيد في الدين بلواه إلى الفساق ساق فاقد في جده المختار من جل الأنام حاصل بالحق في الظلمات والخصومات تام ضاقت الدنيا بجيش من صوب الكفار هم فقر دين الله من وهم في الأنعام أم وهو من جز المعالي كثرة الإكرام رم نجل الآباء كرام سامعين للهدى صابرين واعظين آمرين للندى قامعين بابشين زاجرين للإنا نصر الآيات الهدى صباق آيات الندى عدل هندي العالي على البشام شام زر كبر قلت السنة كمان زرني زر كبر حول للذات سن أبا بنا النجن دائي واختر كذابي مدى يبن قلب من صدوكي آه بيجن بيقوتاق الله ko sa'imin mai yawan azumi ba fi saika a cikin zafi kasan azumi ya fi wahala Ƙawamin mai yawan tsayuwa bilailin da daddare sajidin kawai mai yawan sujjada nasirin mai taimako fi millati samha ga tafarkin nan na addini mai sauki abidin mai yawan bauta kuma ja'idin eh, sahako sahako samha ne mm. eh. ja'idin mai yawan kyauta zar kamar hawal gizlani san ɗan mata kyawawa kamar bare ko? mai ɗan bare ba yana faɗa ba a farko ko ko ya zabu ya ta shiya ya zabu ya ta ashi ba hashe in bilma ha sar alkuzama bai na ashi jarin la'a ko? waktar ka zaɓi madaha yaban sadirin shugaba ma jidin mai girma inda ke ana ce masa sugar shi saboda in an ce masa sadarun saboda tsakiya yake sannan sadar shi kuma yake tafiya in kana gaba za'ide annabi mai yawan kyauta ne karmin sadauki ne sannan sariyin eh? sahibu saka ma'abucin wato eh? kyauta ne da karamci wajen muruwa ita kalmar sari ana faɗa a ce sahibu saka wal fil muruwa ana faɗa. sannan ana cewa sari ana nufin sayidun sharifin shugaba mai mutunci sannan ana cewa sariyun wanda yake duk abin da yake yana da kyau to mafi kyan shi sannan na harun sahi korama ya karama ana ce mata sariyun إلى ومصر ذهبت إلى ومصر to duk kalmar tsari ana da wannan ma'ana ko sannan shi annabi ar ya hukunta an shiga al'ada daga shigar da aibu shiga al'idakar shigarwa gaba larabci ne shin kagin shiga kagin sayyidu shi annabi shugaba ne fi kulle amrin a cikin kowane irin al'amari jumlatul ushaɗi taron masu bege fa shaqa sun yi bege zuwa ga annabi na'ilul ma'afuma annabi ne ba da abin hawa ne wanda ake masa dole kamar raƙumi da makamantansu waktar ka zaɓi ko wal maktuma da abin da ake buga masa sam kuɗi kenan ka zahabi wal fidda ko sannan ta annabi ya yi bege da ta'ata zuwa ga aikin da'a ga Allah sa'imun annabi mai azumi ne fisaita a cikin zafi sannan har ya saukar da bin ni'imati ni'imomin sa fil a cikin kafare wa hasafihim ma kanu bi sayyidun annabi shugaba ne fi kulli a cikin dukkan khasbin al'amari mai tsanani babba ko fas annabi ya fifici sadatal afaki shugabannin sasannin duniya sannan ayyidun annabi mai karfi ne fitina a cikin addini balwa musibinsa kuma sa ya koro su ila da fasaka zuwa ga fasakai ko kuwa fakaru fakirun annabi shi mai alfahari ne fi dastihi a wajen zamansa ko kuwa fakiru shi mai alfahari ne fi dastihi a wajen zamansa al-muqtar wanda aka zaɓe shi min jilil anama daga dukkan talakai hakan kalmar addastu tana ɗaukan ma'anoni da dama malin nuna akan ce addastu ana nufin sadarin taiti tsakiyar gida akan ce addastu ana nufin allibasu tufafi akan ce addastu ana nufin alusa da tukulu akan ce addastu ana nufin kamiyyar waraka wani adadi na takarda ana ce masa addastu sannan akan ce addastu da ma'anan as-sahra'u sahara akan ce addasu da ma'anan alhiliyatu kayan kwalliya akan ce addasu da ma'anan sannan fasilin? annabi mai rarraba bayani ne bil haƙƙi da gaskiya kuma bayani ta cikakke su zulumati wajen zalunci zalunci wal kusumata da kuma wani. da duniya kai duniya ba ta yi kunci malam nuna bijai shi garin dina minhu daga gurin annabi wanda wannan rundunar ram ta jefi ko ta nemi saugal kufari wato ɓangarorin kafirai fasaru dinin lahi shi alfahari ne na addinin Allah man jadwa wanda kyautar sa'am ta gama fil al'ami a cikin ni'imomi ko an kace fil al'ami a cikin talakai duka jam'i ne na wato an gane wawa mm-hmm. shi annabi min jinsin ma'ari daga duk wani jinsin aiki na ɗaukaka tura ya nemi fa kasaratul ikram yawan daukakan fa yawan ainihin wato karanci wajen daukaka hmm. najlu shi annaba dane na aba'i iyaye kiramin manya masu karanci hmm. dan dane na annabi ibrahim da makamantansu hmm. wa'annan iyayen na fi sami'ina masu saurara da lil huda ga shirya sabirina masu haƙuri ne wa'izina masu wa'azi ne amirina masu umri ne lin da kyauta ko kuwa qami'ina masu mangarewa ne hmm. na masu damka ne inna batasha da la hmm. zagiri na masu tsawatarwa ne lil ga makiya nasaru rayatul guda, su taimako ne na tutocin nan na shirya su ba ku su tsiri ne na gayatin nada zangon nan na baiwa duk wani mutum da Allah ya mai baiwa hmm. to bai yi ma baiwar da yi ma nan iyayen da ake hana ba adalin shi annaba adali ne hindiyu ta kogon tsakirar hindu al'ari wanda ya tsare su aka zare shi daga kubansa ko to sham ya kafi alal bushari akan ainihin wato alzalimi ko kuwa an kira sallah a to akwai wuta ne to